Ayo. To, to tsara malikun, haka an ake ba da La ya hillu, huwa don kai. Don la ya hillu kan gaje ka ɗauke shi na ala halarta. A'a, hillu warwarewa. Kana aikin hajji ka fita daga aikin ka ga halarta. Ka halarta kuma to shi wancan mutumin nan da aka tare. ba inda zai kwance haramarsa in ba shi ba dole sai ya je ɗaki kenan zai warware haramun da take an tare shi ne ko ciwo ne wannan shi ne abin da aka faɗe shi a baya nan yaya ya fita don kada in wuce gaba ne wannan bai fita ba ita za ta zan na faɗa ma kaza komai ya yi daidai abin da ke so an sa ya yi daidai amma makarata ba ana da da'a sai shi kina in je wancan matsalar don kada je wancan matsalar a wai gari kana da tsaka ta baya ya fito ba alaihi to a kan wannan idan halla sun ya je ya warware kin kana hajji ta kafa yayin da ya warware hajji ya riga ya kotewa ah, fatahu hadayin aka wanda kaga wancan hadayar ta riga ta yi haka hadayin haka wanda yi da zai bulla hadayin ta zai ba aka mishi kaga ya tura haje a yi masa hadaya a kai wancan hajji ta ko wuce masa hadaya ma ta to da ne don haka yanzu dole sai ya kako wata hadaya ba kan ba kai take walayi da me wa alaihi idan halla ke halla fi makadin a kai in kana alhajju in hajji ne Ka da fatahu hadayin akhar kaga wata hadaya ta hadayar ta ku ce ma dole sai ya sake hadaya wala yujzi'u alhadayu alladhi ba'atha bihi wancan hadaya da ya tura a yi masa akan da shi ba an alhadayi an zai waje ba alayhi min fawatil hajji tun da hajji ta riga ta zo da in ka da wa kaiwa shi ke nan ma kuma ce Allah sai na yau magana a kan turare ne fi ke kabalin su, wa ma yan bakilin mahaukini. Ga Allah an yi akwada min sha'ari da jasadihi wa fari. shi wannan hukunci na akan turare kafin kuma turare ke kafin ifada ya halatta sannan banda turare kafin ifada na biyu abin da za a samu wa ma yan baji buhuri kusan da ya kamata ya ne harama da Allah in ya warware a jika da Allah ya dawo an yi a min sha'arhi ya rage gashin jikinsa wa alfarihi shi kuma ya yi kamata ya yi a wannan duka ba wanda aka bada amsa ko sai an je ciki na farko fitti bi qabl al kifadati ana da rima mal hukum na biyu wa ma yambage abubuwan da suka dace ga mai harama idan Allah kan yi akuza ya yanke min sha'i na gashin jikinsa da abin da jikinsa da haka yi fasa har ba kuntu sai na ce hal kana maliku karahu an ta tsayyabar rajulu ina rama jamrat al-aqaba qabla an yufida ba san na farko ke nan. shi yana halar na ce shi maliku maliku ya kasance yana nuna kinsa an ta tsayyabar rajulu mutum ya sa turare إذا رمى جبرة الأقبة رب العلم يفيدك أبي إذا أقل الإصابة قال لا أقطع شجرة قال نعم جاء عنك قلت في نفعت ونكمل فإن فعل إذا أترى عليه الفدية zai ba da wata fidiya wata fanfa kala kala malik la shi a alai wanda ya sa su lahari bayan ya yi jifa bai yi tawaful ziyara ba ko tawaful jifa babu komai a kansa lima ja a fi kuntu kanin limin kafin sai na ce wasan kafin mu hal kana maliku yujibu alal muhrimi shin maliku na wajen farwa mai harama idza halla bin kirani an yi akuza min liyatihi ya halatta ya rage gemunsa wa sharibihi da gashin bakinsa wa tsafarihi da farautarsa da ugaya tsana da kisirin karanta kana karanta littafi ba tare da kafin mazhaba ba to ƙarshen ta sai ka ga ka ɗauki ga ka zama ga tari ka tafi kana kwata ke kama wanda ko da wancan mazhabar da wancan mazhabar da ke su ke ce kowa ina zaman kansa ne akan maza yadda ya fahimtar da al'amu tunda na ga ko ne littafi an ce gaba da ko al'adu haramun ne ko ka ta kalkawa a kun ta ba na da shi akwai hambulin shagowa amma ba kan gaba ina karanta gemu ba a taba shi hatta na ga a aikacewa ban da wannan wanda je aikin haji galibanin wanzaman sun nan idan ya samu zamani dafa fasan kasa ya idan ka tashi yalla ya je masa nan duk da ne duk da ta kara nan nan sajen gajiyar

kawai ya tangama abun nasu yana ci yalla goma wancan ma haka lokacin guda ga an yi wa ruwa to kaga ma kaga na aikace da ban tambaye shi ba me dalili da ba za su kace kaza ba na san dalili ne ma so kana ci kaga wata mazama ce haka amma shi kisa kafin ka je waje idan za ka fita daga cikin mazhaba ka fita da halinka ba a matsayin wancan kuskure ne ba ka fita da sanin ka ni na ga hujjojin wancan sun fi kyau don haka na koma na yi ba a ka hujjojin ke kenan ka kai ga buga ana fasiratin ne hujja su ga hujja su hadisi ka ba ka yi da hujja ka gamsu da ita shi ke nan da ta dika wanga na fasiratin amma akan kawai ka ga abu kwamfulis ka gani na kan ka amma ba sai ba ka ɗauke su jarirai ba jarirai ne ba hmm? ah, Oh, eh, eh, eh, eh ya je kayan ce maka bai zai yana amma kai da kasa ya ma baka sani ba balle da ba zai daga zai yana kawowa eh duka ma za ka samu wanda ifi su sai ka samu eh, eh ma na kamu kwan na kamu kwanaki al-islamu wa adillati ko menene kuna min sunan da na faɗa muku yaƙi da islami wa adillatihi don ka ɗauko wannan kai da jinkirin sunan هو تبقى ضايع تعرف كده ايه اللي عندك في الحياه كان ابن جاب ده جاب ايه جيب كده تبقى ضايع ابو النبي فكر الاسلام واحد نتيجه نعم وجزء ايه مش عم يعرف يعني انت تقول هذا نيكوزر ما ينزل اخر تعاون معك فاكر بوجاوا ما ما معك ما ينسى كل فيديو عندي موسوعه كان ساكلوفيديا a da karin duk wata matsala da ka zai wahala maka da ciwo zai wahala don za a ba ta irin abin da za a ba ta kusan wannan dai masabobin nan kaza za a da kawo za a ko kowace matsala da ka yi zara ta yana da yawa Kuma rubutu cikakke ne littafi ne sosai da gaske shigowar islami ba a dillafi duk mai littafin kasa masa fitar da islami ba a dillafi zai shi shi ne yanzu bugun karshen eh, nan da aka kace tun da an masa aiki irin aikin nan ayoyi da aka amfani su guda kaza yanzu shi da aka amfani da guda in kana neman matsala kaza da ka hukuncin da zan tashi hukuncin mene ne ka shi kaga zai sauƙaƙa maka abubuwa ka tashi da ciki. Sí. No. فقه الإسلام وأدلته فيه أبويضا بعد شرط ما تكون في شرط ما بعد لكتاب بعد زي أنت من أكيد ما فكر من ذكر سمي يقول لنا سلام سيد أنا لا أنا ما لا أنا نكتاب أنا لا دا نكتاب وترى ما نضاء تعصهم أنت كذا ba haka nan muka dinga yi ba ya zan yin kone rauyi ana na ana ba yanzu lokacin da mai lokacin da muka yi wannan ai mun yi wannan ne to kada mun kira ta da wani kalma ne tsari lokacin da aka rubuta radul muna da jallalai da ya je ɗauki sai ga shi daga na zama sai da zalimi dole na na sake saiwa aka sake buga na yi muka ce sai yanzu da ƙarshe shi wanda ya kowa kyau ɗan ɗauki daga wannan abun nan shi so ba ta na tuno sun ta kamata jahilci don ban da ba don kuma haukarar jama. yanzu kaga a gaba na aka buga na farko aka buga na biyu har guda biyar amma saboda mako da ya same ne ba ni da su na farko in ki kana da ilimi kana da da to da wayo ba zan ce hankali ba sai ka ajiye kofi farko gashi kofi na biyu gashi kofi na uku gashi kofi na kafa gashi kofi na kaza gashi kaga rabbul azhar yanzu a cikin nan ba na jin za a samu wanda ya haɗa bugun farko da nan an na kashe sai dai shi zai a akwai ko me aka yi hau ba ka gane da zake magana ba ba ka gane abin zake magana ba bugun da aka buga na farko ko da buga shi sau ɗari sunan shi na farko sai ka haɗe shi duk suna ka kana da shi bugu na biyu wanda aka buga na biyu ɗan yamma shi ma sai ka ɗauko da ka ɗauka wannan shi ne ba bugu na biyu a bugawa ba wannan kalmar ta da gangane ba ba bugu na biyu a bugawa ba a'a wannan bugun farko in an buga shi sau ɗari sunan sa bugun farko wannan yanzu mai ɗarin ba shi ne farin nan wanda za ka gani na ba ba shi ne na farko to ko da an canza masa bugu sunan shi bugun farko akwai gyare-gyare da aka yi kusan da kai wannan gyare-gyaren wannan biyu wanda aka bugawa na biyu a wani wannan din ya gyaru a ina da ina aka yi gyaran tun da kai aka yi daga farko haka yi ba sha'afa kamar yadda na sha'afa ni lokacin da aka gyaro na biyu aka bugo na biyu sabon bugawa bugu na biyu ɗaukar na farkon ne kyautar da shi an daga gyara ne shi wannan gyaran da dama a kan gyara in an kai daga mama ta gyaran ba wani amsa wani an yi ne ne aiki ne wannan bai kaba da samu wahala a wurin masu bincike ya zan yi ina da fito da rayuwa da na na farkon da aka bayan da shi sannan in rike na biyu

Nakan ce wa yanzu na da kawa'idi na da na wanda baba na ya tsaya ni. Ina nan je, bayan kuwa na kawa'idi dubu nawa na gani. Wanda ka rubuta na je wancan. Eh, za su lankwasa su karya su ce za a kawo mena karatu ne su sun karyo ba da ni ba ba za a zara littafi na ba ya a aji idan ran da aka zo aka ce kafo a kargina ko shi ke nan kuma kaya ya rage na ba a so ka tafi gida kila in kunga ma za ku kwashe bari ku kwashe kayan ba ma kar ku kashe labarai. in kunga na da yaya masu zuciya sun je sun ɗauki labarai sun gina gidansu sun ware laburare wannan kayan su ne kayan gado jikin jikoki nan zuwa in duniya ta kai shekara dubu da kayan a gidansu suna yi nan ce musu lalle su wa Allah amma na ga gabaki da kowane shahodiyar sai kama wannan ya yi gabas wannan ya yi wannan ya yi yamma na kalla na kalla haka ban fi son a da wuri amma da za su yi za su girma su yi hankali to sai su kwashe kayana gaba ki tsaya su koma su gina laburare Allah ba shi su ma an abin da suka samu su sa a gefe wannan ma da ya samu su sa a gefe jika da jikoki da jikannai da tattaka kunne da wani ne duk su zo mu zo mu gida asalin jikinmu ilimin da ake gidanmu wancan na kasan su ma akwai idan akwai littafin da ba na da kasan ta take amma gaskiya min ya bambance su sai dai na je na yi wani aiki wa kanmu shi ma wannan nawa ma da kamar wanda babana na ce ban masa aikin komai ba amma kai ba zan yi zan yi shi yi san ka sau littafi ka yada dukkan zan yi kan littafi dukkan sai yanzu ga igalar ki ziwa ta da hadin ya ya ya ya ya ya ya ya ga sai da haushi kama ne na dinga kafin na dinga nuna wani sau da littafi da iyayen ku na da kuɗi isa da an ko zo a tsaye kai a tsaye amma dai wannan da kata ne ibn al-qasim ko ina ne nake wala ya kuma ne na dai a ba shi ne ba kana wajen ibu da su kala kala maliku la shi'a alaihi bima ja'a fihi كنت لبن القاسم هل كان مالك يوجب على المهرم إذا حل من إرامه an yi a kuza milli ya sihi a kan da muka tafi maganar sabanin da yi, wa albafarihi ala lam ya kun yuziru bai wajabtar da shi walakin kana yustahabbu ta gaba wannan tare da gewa misali ne abin da aka a yanke shi da shi ba yustahabbu idan halaka an yi kalli ba Wa an wa’an ya kuza min shi wannan kawalan ko’ina yanke sharirinsa wani iyafi tare da shi ma ke nan ana an taɓa ligiya ɗin na sai ta shi ta yi mai nene yau? har da kara mali da buna umar ta na ya kwalo a ga ganta na abu da ke da ta ishe